يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد حل علينا شهر عظيم القدر عند الله تعالى المحرم فهو شهر فضيل ومن فضائله تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالتنويه من بين الأشهر بتسميته شهر الله وكونه شهرا حراما من الأربعة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين فالأربعة الحرم فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بأنها شهر ذو القعدة والمح... وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذا الشهر هو الشهر الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه كليمه ونبيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه ومن أجل ما يتميز به هذا الشهر من فضائل شرع الإسلام فيه من فضائل الأعمال ما ينبغي أن يقوم به المسلم فمنها التطوع بالصيام فيه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ثانيا التطوع بصيام اليوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقال ابن عباس وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أسامة بن زيد قال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وكان صحابته رضوان الله عليهم يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر كذلك كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مبطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه ثالثا صيام التاسع منه وهو يوم التاسعاء مع العاشر ففي حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما قال حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود رابعا تحريمه أي تعظيمه بإشاعة السلام والأمن وسائر الطاعات فيه واجتناب الظلم بجميع أنواعه فيه فقد قال الله تبارك وتعالى عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإن من مؤشرات السلام في الإسلام أن جعل المسلمون بداية عامهم ونهايته شهرا حراما يسود فيه الأمن ولا يجوز الإعلان فيه أو بدء الإعلان فيه بالحرب خامسا الاعتبار بدروس الهجرة النبوية التي جعل بمناسبتها هذا الشهر أول الشهر في التقويم الإسلامي من التوكل على الله والتخطيط للوصول إلى المطلوب والعمل الدؤوب على والثبات على المبادئ وغير ذلك من دروس الهجرة أيها المسلمون هذه وظائف هذا الشهر فتعاونوا عليها لتنا... لتنالوا رضوان الله تعالى وأحذركم فيه من بدع النواصب والروافض المضلة فيه فالنواصب أحدثوا فيه الفرح والأكل والأكل والمرح والأكل حتى التخمة والألعاب النارية وترى هذا الجهل إلى عوام المسلمين في هذا الوطن حتى صاروا يسمون شهر المحرم شهر ملء البطن أو وتن تكتكي والروابط أحدثوا فيه إقامة المآتم ونعي سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما أن استشهد في يوم عاشوراء فإن هذا وذاك لم يأمر به الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المسلمين ولا أئمة المسلمين من, من أهل البيت وغيرهم كيف وقد قتل النبيون والصديقون وقتل علي رضي الله عنه فلم يصح عن أحد ممن يقتدى به في دين الله فعل ذلك لهم ولا الروافض أنفسهم يفعلون لأكابرهم فإياكم وإياهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين All you brothers in Islam, I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings, in all our circumstances. For that is the bequest of Allah subhanahu wa ta'ala to all the believers. O you Muslims, we have entered into a noble and blessed month, one of the sacred months in Islam, which begins the Hijri calendar, Al-Muharram. This month is a very vast month for the fact that the Prophet sallallahu wa sallam calls it specifically the month of Allah or the fact that it is one of the sacred months to the extent that some scholars even believe that it is the most virtuous of the sacred months. It is also in this month that Allah subhanahu wa ta'ala delivered Prophet Musa alayhi salam from the shackles of the Pharaoh and his entourage. It is for all this virtues that Islam prescribes some acts of virtues to Muslims to engage in whenever it is the month of Muharram. Here are some five things. Some are explicitly mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Others are inferred by scholars of Islam. The first is that we should engage in supererogatory acts of fasting in this month. The number that you are convenient to do, in any day that you are convenient to do. The Prophet ﷺ was reported by Abu Huraira in Sahih Muslim to have said that the best fasting after the month of Ramadan is that of the month of Allah al-Muharram. If you want to fast just an absolute supererogatory fast, choose Muharram to do it there, it is the best than doing it in other uh, months. This is the import and the implication of this hadith. Number two, also engage in fasting of the 10th day of the month, which is the day of Ashura, and that is the very day that Allah subhanahu wa ta'ala delivered Musa alayhi salam from Fir'aun. It is therefore a day that symbolizes victory of truthhood against the falsehood. Therefore, Muslims thank Allah subhanahu wa ta'ala for that day by devoting themselves through fasting to Him. The Prophet sallallahu alayhi wa did it and commanded his, his companions to do it and the companions took it very seriously that they even commanded their younger ones to fast the day of Ashura. To the extent that the Prophet ﷺ said that he learned from Allah subhanahu wa ta'ala that fasting of Ashura will expiate the sins of the entire year. The minor sins that one will commit in the entire year when you fast the day of Ashura believing in Allah, longing for his reward, you will get all your small sins expiated. Number three is also fasting of the night together with the with the tent. The Prophet sallallahu at the beginning of his mission loves to imitate the Jews and the Christians in their good acts of religion. Later on he was commanded to differentiate his ways from their ways because of so many distortions they have put into their religion. So he has uh, made this known to the companions. Then they came and asked him, we have been fasting Ashura, Ashura, and this is also a day that the Jews and Christians hold in esteem. How do we do? to have some differences between what we do and what they do. Then he said, when we leave up to the next day, we are going to fast the night. As Allah will have it, the Prophet ﷺ did not live to witness the next Muharram. So the companions took it upon them to fulfill this wish of the Prophet ﷺ and scholars recorded it as part of the sunnah of the Prophet ﷺ. Number four is to uphold the sanctity, the sacredness of the month through devoting ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala and avoiding all acts of injustice and spreading of peace and security among man, among all living things, which is a symbol of Islam, the religion of peace and security. And avoid all acts of mischief and wrongdoing and wrongdoing against fellow human beings, nay, fellow living things. For Allah subhanahu wa ta'ala says concerning these sacred months, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ Do not treat yourselves wrongly in these sacred months. Number five is to heed to the lessons of the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam that was the munasaba for which this month is counted as the first month in the Islamic lunar calendar which is started with the Hijrah, with Muslims consider it wise to start it with the hijrah of the noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever it comes to the beginning, we should call to mind the lessons of hijrah. The lessons of hijrah are those of sincere commitment, truthfulness, planning to achieve our goals and aims and objectives in spreading the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifice of all that we, we, we have in order to uplift the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, work and resourcefulness in order to, to develop ourselves and our communities. Hope from Allah subhanahu wa ta'ala for success in all that we, we do. And so many other lessons that require uh, lectures upon lectures to explain them. Let us call to mind all this and then put it into practice in our lives. Let us plan what to do in this year of good, what to abstain, what to reduce from the bad that I know I have been committed or I have committed in the last uh, year. All these are part of the things Muslims are supposed to engage in the month of Al-Muharram. Again, there are evil things that were introduced in the month of Muharram by some people. This should be avoided to the best of our ability. Number one is when some of us take this month as a month of celebration, as a month of eating and drinking, and concocted so many fabricated ahadith that whoever does this or that in the month of Muharram, whoever <coughs> feed his family well on the ninth or the tenth of Muharram shall get so so so of riches all these are lies and fabrications. The Prophet ﷺ didn't do it, didn't say all this, and he did not take the month as a month of celebration. It is a sacred month and we have just lived another sacred month, which is al uh, Hijjah. It has its own specifications and its activities. So there is nothing like excessive eating, like play with fire hmm, as an act of worship or a good Islamic culture. There is nothing like that in the month of Muharram. All that we have been doing so far is wrong and we should try to our utmost to stop it. Then you have another way. The other people who taught it to, to be the, the month of mourning just because our beloved grandson of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam Al-Husayn Ibn Ali, may Allah be pleased with him and his father, was martyred in that very day, the, the Ashura. They take the entire month as the month of mourning month of vilification. They vilified the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi who never approved that wanton killing in which he, he got his martyrdom. And they, they, they wear black all the month. They rally in demonstrations, raising flags. Sometimes even collaborating with the Christians and they move around and it happened even in Latvia with cross and then they are unplugged. How can cross meet with La ilaha illallah? And they go on demonstrating. This is the worst deviation that people do in, in, in this month. I therefore warn each and every one of us from associating his, himself or allowing his family or any member of his kin and kin to participate in these innovative deviative acts. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai kome. Mana gode masa, mana yaba masa, mana neman agajinsa, mana neman shiryarsa. duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda eh, babu wanda ya cancanta a bautata masa da gaskiya ba ce Allah madaukakin sarki shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzan Allah cikamakan annabawa shugaban talikai ba irinsa ba ba za a kuma irinsa ba ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa zuwa ran tashin alkiyama Allah ya sa mu cikin su jama'ar musulmi mun shiga sabon wata yau muna ɗaya ga watan Muharram shekara na dubu ɗaya da ɗari huɗu. da arba'in da biyu bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wannan wata mai suna Al-Muharram wata ne mai falala. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya keɓance shi cikin sauran watanni da kiran shi watan Allah. A wannan wata bayan kasancewansa wata ne mai alfarma shine watan da Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da annabi Musa da mutanensa a ciki daga kairi da sharri na fir'auna kuma annabi Musa nan ne annaban da aka fi ambatan kissarsa a alkur'ani mai girma ne annaban da sunansa ya fi maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma da haka tsirar da shi abin farin ciki ne har ma al'umman musulmi saboda waɗannan falala na wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ma musulmi shi su abubuwa domin neman lada a cikin wannan wata waɗannan ba wasu abubuwa ne ba face azumi wanda yana daga cikin manya-manyan ayyuka na bauta da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi sai ya shar'anta ai azumi ka zaɓi duk lokacin da ka ga dama ka yi azumi a wannan wata yana cewa a hadisin abu hurairah da muslim ya fito da shi mafi falalan azumi bayan ramadan wato bayan ramadan na wajibi ne a eh, dole ko duk abin da ke wajibi ne ya fi wanda ba wajibi falala to a azumi wanda ba na wajibi ba wanda ake yi na wata-wata to babu wani azumi da za ka yi a wani wata da ya kai wannan falala azumi a wata kusa azumi akwai na ranaku akwai na sati akwai na watanni akwai kuma na shekara to a na watanni akwai na farilla shi ne na ramadan to akwai wanda yake mustahabi shi ne wannan sunna shi ne na muharram ba a sa maka iyaka ba gwargwadon iyawarka gwargwadon sanka da yawan lada ka yi azumi a watan muharram abu na biyu annabi ya keɓe wata rana ta musamman ita ce wannan ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa ranar goma ga watan Muharram ana kiranta Ashura ranar Ashura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumin wannan ranar yana begen a wajen Allah madaukakin sarki ya zanto zai kankare zunubin shekara guda in an ce kankarar zunubi ana nufin kananan zunubai manya-manyan zunubai sai ka tuba amma kananan zulubai in kai kyakkyawan aiki sai Allah ya amfani da shi ya kankare maka waɗannan shine in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum haka nan annabi alayhi salatu wassalam ya dora na uku ai yi azumin ranar tara din da na goma farko al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lura da abubuwan ibada na alheri da yahudu da nasara suke shi ma sai saboda yana ganin ai abubuwa ne wanda na addini ne to amma har anan ma suna yin rage su kare sai Allah ya hana shi ya ce ya saba musu sai sahabbai ya gaya wa sahabbai kuma wannan kuma duk wani abubuwa ko da ya zo iri ɗaya to sai a wani abu da za a bambanta irin na musulmi ɗin da wanda ba musulmi ba don ya zanto a identity musulmi ya zanto distinct and clear ya zanto ya keɓanta ya bambanta da wani wanda ba musulmi ba sai suka zo suka ce masa ya rasula to ai akwai ashura ma muna yi kuma waɗancan ma suna girmama sai ce eh haka ne dan suna girmama ba zai hana mu girmama ba ko tun da daidai ne amma mai wani abu da za a bambanta na mu girmama wanda nasu girmamawa ne shine yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa a makon mai goma kadai za mu yi tara da goma sai Allah bai sa yayi tsawon rai ya kai wannan wannan lokacin ba amma tun da ya faɗi cewa zai yi kuma ga dalilin yi ɗin hakan sai zanto sunna ga al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne abu na uku dangane da abubuwan da aka shar'anta mai abu na hudu shi ne girmama wannan wata ta hanyar aiwatar da dukkanin ayyuka na alheri gwargwadon iyawa da nisantar dukkanin ayyuka na asha ayyukan alheri musamman irin waɗannan wadda za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala a cikin jama'a irin su sadaka irin su um, sulhu da sauransu sannan nisantar duk wani irin zalunci da angush cikin mu'amala da ƙarya da yaudara da cin amana da saba alkawari da fajirci wajen husuma a nisanci duka waɗannan a cikin wannan wata da ma sauran watanni amma dai ana bayar da emphasis a wata mai alfarma sai abu na biyar shine yin la'akari da ɗaukan darasi daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da waɗannan darussa ɗin wannan hijirar da musulmin farko suka ga ya dace su ɗauke hijira ɗin ya zanto shi ne abin da za a yi kalanda na wato ainihin musulmi to in muharram ya zo yana tuna mana da wannan abin da sahabbai suka yi kuma yana tuna mana da hijira ɗin da haka sai mu yi la'akari da menene darasi na hijira irinsu tawakkali irinsu tabbatuwa akan manufa na alheri ko da za ka rasa kowa da komai irinsu miƙa wuya ka cokan ma'alla da manzansa ma musulunci irinsu tawakkali tawakkali wayayyen tawakkali ba ɗan ƙauyen tawakkali wanda malamai sai kira tawakule ka zauna kai kawai kana jira Allah ya yi maka ba za ka tashi ka yi aiki ba hijira yana nuna mu tashi mu yi aiki kuma kafin mu yi aikin mu yi plan haka annabi ya yi plan da dama malamai har littafi suka rubuta ka cokan akan tsarin mahimmancin plan in za ka yi abu lura da wato ainihin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin su wato ainihin a ah, mun faɗi tabbata akan manufa da abubuwa da da yawa da malamai suke faɗa wanda alhamdulillah da wannan munasabar ana samun maluma da dama sukan yi lakca akan darussan hijira to ba mu ji kawai ba mu aikata shi mu ma mu yi plan me za ka yi a wannan shekarar me za ka rage na sabo da ka san kana yi ko ka san kayi a shekarar da da ta gabata waɗannan ƴan uwa musulmi su ne abubuwa da ya dace mu shagaltu da su a wannan wata mai alfarma sannan akwai munanan abubuwa da ya dace mu guje su wadda abin bakin ciki suna faruwa ana wa'azi a kansu an rage amma har yanzu ba a daina ba waɗansu kuma ƙaruwa suke abu na farko shine yaɗa hadisan ƙarya dangane da farlan waɗansu ayyuka a wannan wata banda wannan abin da kuka ji babu wani abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa musulmi yayi a watan a watan muharram haka ba wata ne na biki ba ba wani biki na musamman a cikinsa ba wata ne na cika ciki ba kamar yadda ya riga ya shiga kancan mu ma har muna kiran watan watan cika ciki wanda a da lokacin da mutane suna da wato ainihin kirki na su ciyar mutum zai sayi abinci da yawa ya kawo ba iyalansa wanda wannan fa wajibi ne akan ka a kowane lokaci sai dai gwargwanda abin da zai wadatar da su to cika ciki in ma ana yi yanzu alhamdulillah na san yanzu wannan kawai ya zama tarihi ne an wani yana sayin abinci ya zo ya yi walima a ranar ashura a cika ciki a gwangwaje a yi murna a yi bishasha a yi biki to haramun ne wannan a ce annabu bai bai sa a yi ba kuma duk wanda ya da sunar musulunci to ya yi ƙari a musulunci ya ci gyaran Allah da annabi da haka kun ga wanda zai ci gyaran Allah da annabi ko kun ga ai ya yi mummuna aiki ko don haka a guji wannan haka wasanni da ake yi su amana kotawa alhamdulillah yanzu kusan an daina amana kotawa a wurare da dama sannan akwai bidiyoyi da suka fi wannan muni na waɗanda su kuma wai saboda daga baya an zo tarihi ya bayar an kashe sai na al-husayn a cikin wannan wata ɗin al-husayn ɗan ali ibn abi talib an samu zindikai sun kashe shi a wannan wata sai suka zo mana ya samu shahada shi daraja shi aurensa sai suka zo wai suka mayar da wata dan watan makoki har ma sukan sa bakakken kaya kalura lura in kana son ka gane su za ka ga in daga yau idan shi yana bin kalandar najeriya ne mu kuma yana bin kalandar da iran ce to tana iya tun jiya ko kafin nan ya fara sa baƙin kaya ba zai bar saka bakin kaya ba har sai wannan ya fita waɗansu ma har rakiyan wata suke yi wai suna bakin ciki su kuma mutane na bakin ciki a wurinsu wannan shaidanci ne waɗanda suka fi sayi da na al-husayn an kashe su a filin yaƙi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai ce ku ɗauki ranar kisan su ranar makoki ba kullum musulmi ana son ya zanto mai tawakkali mai tuna kyakkyawa mai manta mummuna ballantana wannan su wanda suka yi kisan su suka yi muni ma kansu shi da aka kashe shi an ɗaukaka darajar sa ne zai haɗu da kakansa insha Allah kai ka ce ma insha Allah yana tare da kakansa sallallahu alaihi wa sallam to shi shi martaba ce daraja ce aurensa. kai kuma ka zo yanzu wai kana kuka wai kana tsinuwa kana tsine wanda suka kashe shi ka wuce ma da iyayensu da kakanninsu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa har da kama sunan naki ana zage zage kai wauta da jahilcin bai tsaya a nan ba ya kai ma wai sukan daki jikinsu har ma sukan ɗauki wuka su daɓa ma su daɓa a jikinsu jini yana fita wai su suna ganin sun yi bauta don Allah akwai wani bauta a addinin musulunci wadda zai sa ka cutar da kanka musulunci ya zo ya kare ɗan adam ya ya masa lafiyarsa amma wani ya zo yana bauta da yanke jikinsa ko ya sa wani ya yanke jikinsa yau ai fulani da suke sharo sun daina saboda sun gane ai ba mun kirki bane to haka za a yi sharo da wuka ana wato wannan kuma mutum ya ɗauka wai lada zai samu ko addini yake wannan da muna jin sa ne abin banki ciki yanzu ya zo mana a najeriya irin waɗannan mutanen suna wannan dukan kirji kuma waɗansu su ma sun fara amfani da wuka to allah ya shirye su annabi ya ce duk mutumin da ya kashe kansa ta hanyar daba ma kansa wuka zai tashi ran tashi alkiyama a cikin jahannama yana ta daba wa kansa wuka yana ta daba wa kansa wuka kuma zai dade a ciki annabi ya ce khalidan mukhalladan fiha abadan mutum ya san wannan ya shige irin wannan wannan shirme wannan kadai zai sai nuna cewa wannan tabbacin da mutanen nan suke akai shirme ne dahilci ne ba musulunci bane to ina mana gargaɗi mu shi irin waɗannan abubuwa na waɗannan da na waɗancan duka sannan mu shi ƴaƴanmu da iyalanmu da zuri'anmu mu koyar da su addini na gaskiya Allah madaukakin sarki ya bamu iko na yin addini na gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bamu ikon guje mata kada ya samu cikin masu banta muna roƙo Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ya inganta mana shugabanninmu ya inganta mana mabiyanmu ya ƙara mana arziki da wadata a ƙasarmu kuma ɗaiɗaikunmu Allah maɗaukacin sarki ya saukar mana da dukkanin alheri ya daga mana kowane irin sharri Allah ya karfafa musulmi da musulunci a ko'ina suke Allah madaukakin sarki ya kaskantar da masu adawa da musulmi da musulunci a ko'ina suke aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum qumu ila salatikum warhamkumullah